وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار بارك اخوان السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بركه متكاتفه اجواء وتتكلم وسلم مسلسل مبلغه من وسلم بوشي a wannan وسلم لنا laraba bakwai ووصف رمضان في لما النبي صلى الله عليه وآله وسلم شو ليلة ليه da talatin da shida wanda kuma ya zo daidai da ashirin da hudu da watan shida mai lafiya ta dubu da sha biyar a wannan majalisi da muke tafsirin alƙur'ani da girma kuma muna cikin tafsirin suran littafi wanda mun tsaya a kan aya ta goma sha hudu za mu tashi daga kan aya ta goma sha biyar a ula da أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هؤلاء قوم اتقوا من دونه آلهة لولا يخفون عليهم سلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينظرون ينشر لكم ربكم من رحمته ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا الله تعالى في هؤلاء القوم اتخذوا min dunihi aliha waɗannan mutanenmu ne waɗanda suka riki wasu ababen bauta ba Allah ba laula ya tuna alaihim bi sultanin bayyin me zai hana ba za su kawo musu wata hujja bayyananniya ba faman azlamu mimman iftara ala Allah kadhiba to babu wani wanda yake mafi zalunci kamar wanda ya kirkiri ƙarya ya jingina wa Allah aka idza atazaltumuhum to idan har sun kaurace musu wa ma na illa Allah da abin da suke bautawa ba Allah ba ma'aunin gidan kari sai ku tare zuwa kogo yanshur lakum rabbukum min rahmatihi ubangijin ku zai shimfiɗa muku ya yalwata muku daga rahamarsa wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa kuma ya tanada muku abin da zai amfane ku daga cikin al'amarin to kamar da muka sani muna faifai na farko na kisar ashabul kafi yayin da suka gane cewa Allah ta'ala shi kadai ya kamata a bautawa ko ya wajaba a bautawa ba abinda suka samu mutane su suna bauta ba na gumaka wannan yasa suka koma gefe guda suna tattauna lamarinsu suna kokarin fita da shawara guda daya me ya kamata su yi tunda har sun fahimci cewa al'ummar su ba kan gaskiya take ba al'ummar tana bautar wani abu ne ba Allah ba abinda babu wata hujja a kanta a jiya mun ji yadda Allah ta'ala ya gaya mana cewa waɗannan samari sun yi tsayi na wato sun yi tsayin gata isqamu faqalu rabbuna rabbus mun tsaya gaba ɗaya kalmar su ta haɗu a kan cewa babu abin bauta da gaskiya sai ubangijin tambayi da kasa to a daidai wannan gaba mun kawo maganar ibnu asiya ɗaya daga cikin malaman tafsiri a cikin littafin sa al-muharrar al-wajib yake cewa bi hadhihi al-alfaz التي هي قاموا فقالوا تعلقت الصوفية بالديان والقول da waɗannan kalmomin guda biyu waɗanda su ne isqamu faqalu yayin da suka tsaya suka ce yace da a ƙarƙashin waɗannan kalmomi ne sufaye suka kuma kalkale ko suka rike fil qiyad wal qawl wajen tsayuwa ana zikiri to tsayawa mutum ya ambaci Allah a tsaye ba wani abu ne na laifi وانت عم في الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وكن أديك عم تسأل أذنيك عم تسأل أخوتيك أن تسأل أخوتك يا هلتا لذلك في أنا بعضنا نسأل يجي إشارة دوا بعيد الله لأن إشارة دوا دا وعند فيك يا و سنة Allah الله سنة suna سنة kafafunsu a ƙasa لا تذريعا تنافذوا الفرجي وإذا تنفيه في مكان أحسن وتشيتا آه، الإمام القرطبي أبو عبد الله في كل ذلك الجامع لأحكام القرآن يقول لي حقيقة وأنا مكان المعطية في رفض الثاني يكي سوى وهذا تعلق غير صحيح wannan abin da suka rike bisa ga abin da suke yi duk nan abin da suka rike rikewa ce ba ta inganta ba dole tsaya da wata hujja wacce ba hujja ba ce akan abin da suke yi da ra'ula islamu fa zakarullah ala hidayati yace waɗannan samari Allah yana gaya mana cewa sun tsaya sun ambaci Allah duka shiryar da su da yayi ya gane da su tauhidi a yayin da mutanen suke cikin baka وشكروا لما أولاهم من نعمه ونعمته suka gode wa Allah ta'ala bisa ga abin da ya ni'imta su da shi abin da ya ni'imta su da shi na shi ganin Allah ta'ala abin bauta guda Duk daya thumma hamu ala wujuhihim munqati'in ila rabbihim qa'idin sannan suka ba gaban su suka fita suka rabu da jama'ar su domin tsoron abin da zai iya biyo baya na sun rike tauhidi da kuma kaɗaita Allah yake wa hadhihi sunnatullahi fil rusuli wal anbiya'i wal fudala'i wal awliya to wannan kuma ita sunnar ubangiji a cikin manzanni da annabawa da sauran manyan mutane da waliyan Allah yayin da suka gane tauhidi suka fahimci gaskiya to suna tsayawa a kanta kuma suna yi wa Allah ta'ala godiya a bisa wannan ni'imar da ya musu sannan suna kaurace wa dukkan wani abin da suka san zai cutar da su game da wannan aƙidar ta dole ita ce aƙidar ko ɗabi'ar Allah ta sunnar Allah ta'ala dangane da dukkan wasu annabawa da manzanni da suka gabata shi yace aina hada min min min garbil ardi bil afghani wal rafs bil asnan yace to ya za ka hada wannan ma'anar wanda ya ambata ya za ka hada ta da abin da wasu suke yi na bugun kasa da kafafuwansu suna rawa da hannayen rigunan abin da waɗannan da su suke rike wannan a matsayin hujja suke ya za ka haɗa wannan ma'anar da abin da suke yi cewa kasatan fi hadhihi al-azman inda sama'in aswat al-kitab min al-burd wal miswak ke musamman a wannan zamanin wato yana nufin a zamanin ta wanda kaga ya nuna kenan abu ne da aka daɗe ana yin sa shi musamman ma a wannan zamanin namu yayin da aka ji saututtuka masu daɗi wato akwai abin da suke kira asama shine a zauna ko a tsaya a samo wasu wanda suka iya suke da miliya mai daɗi ana kaɗa musu dindifa ko ba a kaɗa musu dindifa suna rera wasa da miliya mai daɗi su kuma waɗannan suna rangaji suna rawa suna buga kamabuwan a ƙasa da sunan yin haka bautar Allah ne zai kusantar da su zuwa ga Allah wannan shi da abin da aka sani shi ne ake kira majalisun sama'a sama'a ba sama'ul qur'an ba ba sama'u kalamin kalamin rahman ba a sama'u bijmar shaytan da za a saurari kaɗe-kaɗe ana rawa suna da sunan wai bautar Allah da cewa yin haka yana sa zuciyarsu da ta Allah ta'ala ya ce to musamman ma irin wannan yayin da za a samo wasu yara waɗanda suke ƙanana ko kuma a samo ɗan mata da za su rika rera wata da murya mai daɗi ana buga ƙafa a ƙasa ana buga ƙafafu a ƙasa ana kuma rawa ya ce to ya ta yaya za ka haɗa wannan abin da wancan abin da waɗannan samari suka yi ai ba zai haɗu ba yace hai haka ma bainahuma wallahi ma bainal ardi was sama tsakanin wancan ma'anar ko wancan abu da samari suka yi da wancan abin da waɗannan suke yi tazarar da ke tsakanin waɗannan tazarar sama da ƙasa saboda ka ba za su taɓa haɗuwa ba sannan yake sun ba hada haramun inda jama'atul ulama sannan wannan abin da suke yi haramun ne a wurin malamai da yawa saboda haka a ga tun a wancan zamanin ana irin wannan kuma malamai sun yi bayanin haramcin cewa ba daidai ba ne abinda aka sani wajen ambatan Allah shi ne halittu shi ambatan Allah da suwa yake gadarwa da shi ba a gan shi yana yin wasu abubuwa ba waɗanda za su nuna rashin kuwa Allah ta'ala yana cewa wallazi da amanu wa tasma ismu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tasma ismu qulubuhum ألا بذكر الله تطمئن القلوب تأمة ألا يزكى تفكير واحد وكذا مستوى أكي أكي خاص يعني أنت أكي أكي أمة ألا باولك من ليش المستوى بعد وشين وأن السماري سكت في هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة سكت كده بدأ بياني أجونا سكت في وأن لم متعلم من ذاتنا سلكي وسألوا وقوتا على الله laula ya tura a rai da ne zai hana ba za su kawo hujjoji bayyanannu kamtassu bisa ga abin da suke yi na bautar wani Allah ba wato suna cewa idan har da abin da suke yi ya kamata a ce akwai hujja akwai wani wahayi ko wani sako da daga Allah wanda ya a bauta wani ba Allah ba a nan su ma sun san cewa ba za a taɓa samun wata hujja wasu suke halatta bauta ma wani ba Allah to amma dan su nuna dai cewa dukkan wani abin da za ka rike a matsayin aƙida ko ka rike a matsayin ibada kana kusantar Allah da shi kana neman lada to ya kamata ya zama kana da hujja lokacin da kake ba wai ka rika yi ba yayin da za a nemi hujja daga wajen ka kuma ba ka da abin da za ka yi ba kawai dai za ka rika cewa ina wajen ta'a ba a nan ala'ummar haka muka tashi muka ga ana yi ko kuma an daɗe haka ake yi ya yanzu kawai rana saka wani zai zai ce mu ba shi hujja bayan kuma ga an daɗe jadewa ita kaɗai ba za ta sa abu ya zama ya zama gaskiya ba kamar yadda annabi ibrahim alaihi salam yake ce wa mutanen sa afara aikun ma kuntum an tun wa aba'ukum al-aqdamu fa innahum aduwwun li illa rabbil alamin ki ku ga abin da ku kasance kuna bauta ba ku da iyayenku da katsu da suka dade ana yin wani abu to ne duk waɗannan abubuwa da kuke bauta aduwwul ni makiya suke gare ni in rabbal alamin sai ubangijin halittu duka shine wanda na rike a matsayin masoyi to wanda yana nuna masa dukkan wani wanda yake da ɗauke da wata aƙida to ya kamata ya fara tunanin dalilan da suke karfafar wannan aƙida ɗin kafin ya ci gaba da ƙudurce abin da yake ƙudurcewa shi a ke son ka fara samun dalili kafin ka yi da abu a matsayin aƙida ka samu dalilin da ya sa za ka ɗauki wannan a matsayin aƙida ko za ka ɗauki wannan a matsayin ibada ba sai ka rike shi a matsayin aƙida ba ko ka rike shi a matsayin abin bautar Allah kana bautar Allah da shi sannan kuma in an ce kawo dalili sannan ka bazama kana binciken dalili a alƙur'ani ko a hadisi to a nan ne kuma sai kaga cewa ana kokarin a karkato da ayoyin Allah ko a karkato da hadisai a bankaron su sai sun dace da wannan aqida ko sun dace da wannan ibada amma da tun farko sai da ka mu dalilin sannan za ka ɗauki abin a matsayin ibada ko aqida to da haka ba za ka faru ba shi za ka ga dama abubuwa da bid'a sai ka ga cewa abubuwan da ake hujja ake musu hujja da su sai ga cewa ba hujja ba saboda ga a mancan ba hujjar aka fara abin sai da aka yi ta matsalan ba cewa sai an kawo abin da hujja to a lokacin kuma masu kokarin kare abin za a musamman a kwana ana bincike ana tunani har a gano wani abin da ake mutan cewa hujja ne sai a rike a fito a ce to an samu hujja wanda ya kamata sun farko da mai zama a kai ka to shi da suka ce laula ya suna alaihi bi sultanin anan a nan suna faɗaitarwa akan su kawo hujja duk da sun san babu wata hujja da za su iya kawowa akan wannan kamar azlamu min malik tara ala allahi kadiba suka ji game da cewa wane ne ya kai zalunci kamar mutumin da zai kirkiri ƙarya ya jingina wa Allah babu shakka wannan shine ya fi kowa zalunci wanda duk zai kirkiri ƙarya ya jingina wa Allah ya ce Allah ta'ala ya yarda mu bauta ma wani ba shi ba ko ya yarda mu yi abu kaza a matsayin addini alhalin babu wata hujja ta wahayi da take tabbatar da wannan babu shakka babu wanda ya kai wannan zalunci shirka ita ce mafi girman zalunci inda shirka la zulmun azim kafirci shine zalunci na hakika wal kafiruna hum zalimun sai yasa Allah ya ce man azlamu mimman yaqulu ala Allah kadhiba wane ne mafi zalunci kamar wanda zai kirkirin ƙarya kada ya jingina wa Allah ta'ala kana Allah ta'ala ya ce wa idza i'tazaltumuhum suka ci gaba da cewa wa idza i'tazaltumuhum to tun da har kun kun kaura cewa mutanen su suka da har mun fito kaga wannan ya nuna kenan duk wannan maganganu suna yin shi ne bayan sun baro mutanen su ba a gaban wani sarki ko a gaban jama'a suke yi ba kamar yadda muka yi bayani a jiya wannan ita ce fuska mafi inganci cikin fuskoki uku da aka fassara tsayuwar da suka yi ba tsayuwa ba ce a gaban sarki ko zaman jama'a a tsayuwa ce ya su ya su suna tattauna batun kamar da ruwa a abdullahi ɗan abbas da nuna kuma yadda siyakin ba yake nunawa cewa da zai ta zarce mu tun da yanzu har kun aurace musu wa ma ya abu da illallah da abin da suke bautawa ba Allah ba kun kaurace musu kun kaurace wa abin da suke bautawa ba Allah ba illa anan zai iya zama istisna'u ne muntafi جاي ايه ده ما استثناءه المتكد استثناءه المتكد شيل الاجنده يلي بكره مثلا ايه الاجنده كنت يبوتها وما علمها واتو ابو بكون قوي شيء بكو ابو بكون كنت يبوتها وما علمها فجيتي لما الا بمعنى غير الله اجنده كنت يبوتها وما علمها هو كده يبقى استثناء المتكد واتو بكون قوي شيء بكو mun gaura cewa abin da kuke bautawa da Allah idan har muka da cewa waɗannan mutane suna bautar Allah suna bautar wani tare da shi kamar yadda larabawan ƙuraishawa larabawan maka ko ƙuraishawa kafin lokacin da aka sanda sanar da zuwa same su sun yadda akwai Allah sun yadda cewa shi ne mahalicin sama da ƙasa duk sun bar da waɗannan ah, sifofi nashi da wannan hakkin nashi amma dai sun sun ɗauki wasu abubuwan bauta suna bauta musu ba Allah ba da zummar cewa za su kusantar da su zuwa ga Allah ba na abudu illa li yuqarribuna ila Allah zulfa ko kuma haula shufa'a'una inda Allah suna bauta musu da zummar cewa za su kusantar da su zuwa ga Allah ko kuma a ranar gobe kiyama za su fice su to kaga sun yi imani da Allah ta wani bangare kuma suna shirka da shi ta wani bangare wa bayan aksaru billahi illa wa mushriku da ce da yawa su ba za su imani da Allah ta kuma suna hada shi da wani to kawai zama su ma waɗannan mutanen haka suke saboda haka sai zama istisna ne mutasi wato mun kaurace muku mun kaurace wa abin da duk kuke bauta wa banda Allah tunda kuna bautar Allah ta wani bangare amma kuma bautar kuna hada shi da wani Allah to ko abin da kuke bauta ba Allah da shi ka kaurace ba ko kuma ya zama istisna'u ne munqati to abin ya zama illa bi ma'ana ghairin ba wato mun mun kaurace da abin da kuke bautawa Allah ba kuke ba Allah ba to suka ce to da har kun kaurace musu da abin da suke ba Allah ba ba'u ila kafi ku tare zuwa ko wannan. Wata ya nuna alif da lam suke cikin alkafi ta nuna kenan kogo ne sananne sun san da kogon kuma kogon ba ne da yake da su ba a kusa yake da su sun san da zaman sa sai suka ce in haka ne mu je mu koyi mu tare a cikin wannan kogo ba a wani gidan kafi mu tare a cikin wannan kogo wato kamar su yi kokarin su kake a cikin wannan kogo har zuwa wani ɗan lokaci da kafa za ta ɗauke sai su kama hanyar su gudu tunda sun fito ba a san sanda suka fito ba kamar yadda manzo sallallahu alaihi wa sallam ya shi da sa shi da babban sahabinsa abubakar siddiq radiyallahu ta'ala anhu lokacin da za su yi hijira haka sai suka fara fakewa a cikin garar sau a garar sau a wani kogo bayan wato makka wato da ka fita daga makka kaɗan ba ka yi nisa ba domin suka fara fakewa mashirkai suka taho suna neman su ido da ta ba ta ganin su ba Allah ta'ala ya makantar da ganin su ba su iya ba su iya gane su har har suka zo har har bakin wannan kogo yana bakar yana hango kafafuwan su ta ta kofar kogo sai ta yara rasulullahi da ɗayan su zai ne kashin kafafuwan sa da da ya hango mu annabi sallallahu alaihi wasallam ya rinka masa da hankali yake ga ababakar ما في باثنين الله ثالثهما يا أبا بكر ليه تمانك انك بي وألا لنأكم سوء في الله تعالى يتوكر فأنت إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني يبنين إذ في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل, فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم وبنجي زي سوكت وأن الآية وده في باب العبارة يبقى يبقى ده عن صلى الله عليه وسلم عن البطن وثم على ذلك تكي وأن سيدنا عن صلى الله عليه وسلم يأتي لو نبك عن حكومة يأتي نبك عن حكومة يدى آه، ابن ابن كثير يجي قصة آه، هذا الغار أشرف وأجل وأعظم وأعظم من قصة أصحاب الثاني suka zo har da shi da ga amma Allah ta'ala ya makanta da suka kasa gane waɗannan abin nan suka kasa gane annabi sallallahu alaihi wasallam da sai na sayyidina abubakar yake to mu tafi ku shiga wannan kogo kuma da alama kogo ne wanda ba a ba a matsawa kusa da shi ko dai kogo ne wanda yake cike da abubuwan ban tsoro haka ko ana da wani kudiri dangane da gurin cewa kun an shiga gurin ana halaka ko wani abu يستفيدوا بالحجاب ko ana ganin cewa gurin akwai ko da cizai ko wasu abubuwa da za su fitar da ɗan adam don haka ɗan adam baya da tsawa kusa da gurin don su kuma mu je da shiga da za su ce yan shirka kun ga kukun da zafati ubangijin ku zai zai yalwata da kuma haka ta mu je mu shiga duk yadda ake yi ko ake da san kogo ko wani abu a kogo ne wanda ba a tsammanin ɗan adam zai je shiga to mu je mu shiga kuma ka duba ka ga yadda suka faɗi maganar tare da abinda bature yake a confident wato sun faɗa wato da yarda da yaƙini cewa haka abin yake ku je ku shiga mu je mu tare yanzu lakum rabbukum bi rahmat ubangijin ku zai yalwata muku wato ba su da wani shakka game da cewa in suka tafi kogon ubangiji zai samu zai sauka musu da rahama zai kwararo musu da rahama ta koyi da haka ake so ne har ko da yaushe ya kasance tsakanin tsakaninka da ubangijinsa kare ya rika roƙon Allah yana addu'a amma a ransa yana jin kai an yi addu'a nan ba Allah zai karɓa addu'a ta ko ba zai karɓa ba ko ya rika yana taraddudi yana shakka yana tantama wannan ba dabi'a ba ce da ya kamata mu ne yanzu yana da ita lokacin da yake addu'a dan sallallahu alaihi wa sallam yana da'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba ku roki Allah kuna da yaqini kuna da tabbas za a haka ya kamata da ƙarfin gwiwa ya kamata ka roƙi Allah wanda ya ce walaki bi azumin aiki. ka farta roƙe shi da ƙarfin gwiwa cewa Allah ka yi mun kaza ka yi mun kaza kuma ka rika ji a ranka cewa zai maka yana daga cikin abin da yake hana a karɓi addu'a ka rika addu'a kana ganin an makara ko an yi jinkiri ko an ɗau lokaci yana cewa ya ubangiji na roƙe ka ya roƙe ka baka an samu ba bin sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna allaha la yastajibu bi du'a ya harikum qala bi ta'ti Allah na ansa addu'a kai kuma ta karga yi garanti ba تقول يا رب دعوتك فلم تستجب ولا تنسي لي يقول سوى يا ubangiji na roƙe ka na roƙe ka ba da baka an samu ba to akwai waɗanda daga maganganunsu za ta gane cewa hakan suke ji a ransu ke fara a taya mu da addu'a wallahi ga shirye muna kai amma dai har yanzu abin da shiru ba ga wata bai dace ba abin nan da kuka maka magana kwanakin baya muna so a yi mana addu'a a kan ka muna da ke muna yi amma dai mana har yanzu a shiru to kaga ya samu shi ne abin da sun tallata ya ce ba na ne da aiki masu tsarbe ya gara kawai kai kai kai kai إذا عمد الله تعالى يا كيف يقوم شابه في هذا الدعاء الذي أنت مثلا في بلد كيف يقوم شابه ليس بسوى شابه في الدشوع لا إذا أدعو أركا حيث كايدا فكيف إذا أدعو أركا إمانا باوي أعطان ذاك في يوم وانا أدعو أركا في بوتر الله كيف ما تعالى تعالى مبالاة يجي بانا سورة كومت أون يوكسين أركا أوكا با با زبي وقت أركا في أبنزابا أقول ولا أتوت لا تقول ولا أجيب كتاب إذا أنت ولا أتوت هو أجيب في كتاب كتاب أو تقول هذا الدنيا شو قولا كتاب قشي نجد يربا وكتاب أجيب كنا لا يركم أنا كتاب قشي ولا أجيب لو ما أنتم في أكيد بعد أن خاطبه تسير إذا ما كاتك أبواب باب باب أنا باب أنا تذكر قاو من الكافي ينشر لكم ربكم من ينشر لكم ربكم من رحمته وبلجكم تزيه يلوى تامد لجراها مصر ويهيئ لكم من أمركم ترفع هم زي كان دمك أبنت زي أمانيك على الأمر وتولى هنا دولة في واجب كم نتم مؤمنين زي بوجي زي بوجي عجين الساعة يبر قومك أنت قو قبيلة قو جدنت قو جوتي أنت ya bar jin daɗin sa saboda Allah to ubangiji ba zai kira shi haka nan ba zai yalwata masa a rayuwarsa zai yalwata masa rahamarsa ya hayyu lakum min amrikum wannan yana daga cikin asbabu lutfin lahi bi abdi Allah ta'ala yana sanya wa kafa bawa sai ya ba shi ƙarfin gwiwa da zai iya sakin wani al'amari na duniya saboda shi to shi kuma Allah ta'ala sai yi masa lutfinsa ta inda baya mutum shi yasa annabi ibrahim alaihi salam ga mu lokacin da mutanensa ya yi musu wa'azin ya yi musu wa'azin ya nuna musu cikin hikimomi daban-daban su gane cewa ba a bautar wani ba Allah ba ba a bautar rana ba a bautar wata ba a bautar taurari ya nuna wa mahaifinsa ba a bautar gumata amma suka ki yadda ya yi wa mahaifinsa wa'azi mahaifinsa ya ki yadda karshe yake ya ce wa a tazilukum wa ma tad'una min dunillah وادعو ربي ان لا اكون بدعاء ربي شقيا يكي تذكر ولا شيء لن تفكر لا يقول لابن كتب وجاب على الله وادعو ربي يكون شيء سبب وكانه من الجنه الا لو قلت اتى ان لا اكون بدعاء ربي شقيا اما علينا فلن تبقى ما وادعو ربي اتبع في جهتنا لو قلت الله تعالى إن جهر الله يجعل الله تعالى أبو كافتا to ba zan samu wannan jiya cewa ba to me ya faru ko ta natija Allah ta'ala ya bashi falamma tazalahum wa ma ya'budu wa ma ya'budu min dunillah wa habna lahu ishaqa wa yaqub wa kullan ja'alna nabiyya wa wahabna lahu min rahmatina wa waja'alna lahu lisana sidqin aliya ubangiji ta'ala ya ce yayin da ya kaurace musu da abin da suke bauta wa ma ya'budu min dunillah da abin da suke bauta ba Allah ba وهبنا له اسحاق ويعقوب وقسم بان نبيه في مكيفه توتر اسحاق مكيفه توتر يعقوب هم تلك التي تقبلت عن ذلك وهبنا له من رحمتنا ان مكيفه توتر ان لها مساءلت كواهب وجعلنا لهم مكان صدق عليا يقوم بهجا مسلم يقوم بهم الامه والايدين اذا سوى جدا بعد الحرب بشير زعيم الدعاء في سوء زعيم الله ya yarda da su Allah ya yi musu tsira ya musu abinci to kaga da ya bar mutanensa sai Allah ta'ala ya kawo masa da abin da zai kere da su ba sai ya zama da masu tsatsanka annabawa suka yi tsatsanka annabawa banu isra'ila sai suka yi tsatsanka tsatsan tsatsan wato jikarsa jikarsa annabi a kuma saboda haka wannan shi yake nuna maka duk san da ka rike Allah ta'ala to kada ka cewa waye a wato za ka yi asara a rayuwarka ba za ka yi ba matuƙar za ka yi da Allah ta'ala ko idan ne za ka shiga ko da gobe da za ka shiga a zahiri za a ga cewa ba zai daɗi ba ne ka duba kogo suka shiga amma tun da Allah ta riƙe shi suka ce wani shugaba kuma kuma da rahmatu a kogon wannan a nan za su samu da ubangiji a nan kuma haka Allah ta'ala ya nan suka samu rahmar ubangiji Allah ta'ala ya tsare su ya sa su bacci ya sanya suka zama aya suka zama manyan waliyan Allah wannan abin ya zama karama gare shi ya zama har gobe karanta labarin da ake ana mamaki ana ɗaukan wa'azuzzuka da karkashin labarin to kaga wannan ramar ubangiji ce ta bai bai shi ta koshi to sannan Allah ta'ala ya ce وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا الله تعالى وترى الشمس إذا طلعت تداور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تفريدهم ذات الشمال وترى الشمس وما ذاك بلانا إذا طلعت إذا تهوده تداور عن كهفهم ذات اليمين ذات تركشي وقوبنا الناس ta bangaren dama wa idza zarabat idan ta fadi ta zai faduwa ta tsare zuhun za ta shiga ne za ta karkace musu ta bangaren hagu wa hum fi fajwatin su kuma alhalin suna kwakwance a cikin farfajiyar gobe zalika min ayatin lahi wannan yana da cikin ayoyin Allah man yahdillahu fa huwa al-muhtadi wanda duk Allah ya shiryar to wannan shine shiryayye wa man yubli falan tajida lahu waliyyan murshida wanda kuma ya katar to ba za ka samu masa wani majibin shin al'amari wanda zai shirye ta shi ba wanda shi ne kai kai da ne kistar mutanen kogo wannan kai yana nuna maka waɗannan ko matasa waɗannan samari sun wato yanke wannan shawara ta ce wato za su tsaye su shiga wannan kogo duk da wancan sai na farko ya rufe mana shi a inda suke cewa suke wa junan suke ba wa junan su shawara wa idan ta zalku mu ma ya dunan min billahi fa au ila kafi ko dai mu shiga kogo to wannan faifai na biyu yana nuna mana sun yarda da wannan shawara dukkan su ba sun ji a ruwa kan cewa a je a shiga kogon kuma har ma sun sun shi har ma sun je sun shiga har ma sun je sun shiga har Allah ta'ala ya sa musu da shi to duk waɗannan bayanan an daɗe maka shi wanda kai za ka iya ƙara cewa da kanka don ba sai an gaya maka cewa to sun tafi ba to sun shiga to sun kwanta su sun yi bacci da ta san maganar baccin su ba zarafna ala azanin sultan su yi na adada a san farko da Allah ta'ala ya bada iskar a dunkule ya ce ya sanya bacci mai nauyi a kan da suka yi bacci na shekaru masu yawa don haka sai aka naɗe wannan bayanin a nan shi ba a tashi ne mai ta maka shi ba kawai sai aka fito maka da hoton su ga su a cikin kogo har ma sun yi bacci ana nuna maka kuma wata kulawa da ubangiji ta ala ke maka a cikin kogon wannan shi yasa muka dole shine kofe na biyu sun yi bacci kuma ga kulawar ubangiji ta ala da ya yi musu a cikin kogon to wata rashamta idan tala za ka ga rana yayin da ta hudo tazawaru wannan kalma tazawaru tana da kirawoyi tazawaru tazawaru tazawaru dukkan su kirawoyi ne waɗanda suke karfafu ana karanta kalmar da kuma duk suna nuna karkacewa da zawar an kafin ranar tana karkacewa daga kogon wato ubangiji ta'ala sai ya sanya kulawa ta tare da su da zama na dukkan wani abin da zai cutar da su babu shi Allah ta'ala ya kawo musu shi hatta rana ta rana da take hudowa kullum ta faɗi ubangiji ta'ala sai ya sanya idan ta hudo ba za ta shiga cikin kogon ba lokacin da ta hudo ko lokacin da ta faɗi shi yasa malamai suka ce wannan yana nuna maka cewa kogon wannan kofar taki ba a gabas take ko a yamma ba yanda a gabas take da rana ta hudu ko za ta za ta dace shi haka na in a yamma yake shi ma in rana ta faɗuwa za ta dace wanda ya nuna kenan a kofar tana bangaren arewa maso gabas a can kofar kogon take saboda haka yayin da rana za ta hudo to za ta haska wato wani bangare na na na na gano abin nan daga bangaren ah, yamma bangaren yamma na kogon in ka tashi in ka tashi faduwa kuma sai ka haska hasken ta shiga bangaren ah, abin nan bangaren gabas na kogon su kuma suna tsakiyar kogon saboda ka ga rana ba za su same su ba ubangiji ta'ala ya kaddara su a farko ya nutar da su zuwa ga wannan kogon wanda ya sanya shi bisa ga wannan tsari ta yadda ranar nan ba za ta cutar da su ba da zawaro an kafin za ta yamini wa iza zarafar ta tsaye gaban za ta shinari to shi yasa malamai malaman tafsiri suke cewa wanda yana nuna maka cewa annaba ba ta fi kana min nahwi shimal wato kofar kogon tana arewa لأنه تعالى أخبر أن الشمس إذا ذ ا دخلت ف خلوها تزاور عنه ذات اليمين نحن إذا لا نكشف لوك سنة ثمودوه كما ربوا تطنجرا داما يتخلف الفجر والنسب حسن زي بتاع عدنا حسن لا وان وتذاكر كربوا تطنجرا داما كما قال ابن عباس وسعيد بن زبير وقتاده كما يرد عبد الله بن عباس وسعيد بن زبير ذكرات تكفي تزاور اي تميل وتسنع كرك الشيوخ سوى وذلك أنها كلما ارتفعت في الأفق وقلت شعاعها بارتفاعها حتى لا يبقى منه شيء عند زوال عند الزوال في مثل ذلك المكان هو يا عيب سنة قال سما أحسن ما قال ربوة أحسن تدعيش لكشكين قوبان لنا ربوة أنا ربوة هل زمان غباء إلوك إيه إن في زوال ما بابه بابه قوبة أشبك قوبان في إلوه شين وإذا ضربت تقريبهم ذات الشمال ai tadkhulu ila ila gharib min shimali badi idan ta faduwa sai ta shiga cikin kogon harshen sai shiga kogon ta arewacin kofar kogon wa huwa lillahi ya bangaren gabas ودل على صحة ما مولا ابن كثير yake cewa wannan ya nuna abinda da muka faɗa na cewa kofar kogon tana kallon yan arewa ne ba tana kallon abin da bane yace wa hada bayyana da man wanda ya zabe lura da abin yadda yake zai gane haka وكان له علم بمعرفة الهيئة وسير الشمس والقمر والكواكب ثم ما إيه هذا علم إيه إيه علم الهيئة فينا علم مالكي لكن يبقى رانا نادى ثورالي ولا نادى wata ثورالي في suke tafiya a falakin to zai fahimci haka ya ci وبيانه أنه لو كان باب الغارب باب الغارب من ناحية الشرق لما نقل إليه منها شيء عند الغروب. شيء شيء أوبر تبنغلن kofar kogon ta bangaren gabas take to da lokacin da rana za ta faɗi babu wani abin da zai shiga cikin kogon da rana walau kana min nahiyatil qiblati lama dakhalahu minha shay'un illa sulul da da kuma nahiyar al-qibla take to nan ma inda in ya hudo kuma babu abin da zai shiga ciki wala illa al ko kuma lokacin faduwa wala tazawara al-qalbu yaminan wala shimalan kuma ba za a rika ganin inuwa ta koma dama ta koma hagu ba da za a samu wannan ba to dai wanda yana nuna maka cewa ubangiji ta'ala ya yi shirya yadda za su zauna a cikin wannan kogo ba tare da sun cutu da zafin rana ba da a ce ranar tana samun su ko da yaushe tana taba su to da ta kona cikin su gaba daya a shekara ɗari uku da tara rana na hudowa ta mutum da faɗi babu shakka wannan mutum sa zai lalace ya lagargace to sai Allah ta'ala ya shirya abin yadda zai tsaye ta wannan hanya kuma malamai suka ce wannan yana nuna maka cewa rana tana tafiya ba a tsaye take wuri guda ba duniyar ke juyawa ita kare. kamar yadda a wasu daga cikin masana sararin samaniya na zamani suke faɗa cewa ita rana tsaye take wuri guda a falakin duniya shi ke juyawa wannan ba haka ba ne Allah ta'ala anan ya nuna mana tana karkata dama tana karkata abu. yanka idan bala'at ta zawaro aka jingina abin zuwa ga ita ranar cewa ita ce ke yin haka ba a jingina ta zuwa ga abin nan ba kuma wannan shi ne abin da nasa alkur'ani ya nuna wa shamsu ta jiri mustaqarrin laha zalika tafsirul aziz al-alim Allah ta'ala ce rana tana gudu zuwa ga masabbatarta hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari da Abu Dharr al-Bukhari radiyallahu ta'ala anhu yace annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa tadri ayna tadhhabu yana tafsir Abu Dharr yace ka san ina rana take tafiya in ka ruga cikin farakin ina kake tafiya قال الله ورسوله أعلم أبو ذر يأتي ألا بمنزل خصوص القتل يعني يأتي فإنها تذهب حتى تسجن تحت العرش سنة خفية في سجرة فرقهم العرش فتأذن فتستأذن سنين إذن أبنجدي شيء وأن تقوم أن تقوم هو وأن تبين التيجية فيؤذن لها ويوشك أن تسجن ويؤذن لها تأمة إذن تقوم أن تقوم هو وأن تسلم سلمي في الدور lokaci ya yi kusa za ka zo ka yi sujjada ɗin ka nemi izinin fala ku kubaru min ha ba za a kafa da wajen ta ba wa tatta ajiru fala yi uzana da ka nemi izinin komawa ba za a karba ba wa yi faru da ha irki min haihu da ita ake koma ta iska saboda haka ta inda ta faɗi sanin ka koma komawa ne hudowar rana daga daga daga الذي يأتي فذلك قوله تعالى والنسكين فقال ألا تعالى والشمس تجري له لمستقر لها وقال في قرية هذه أبن صلى الله عليه وسلم الله خير بعد ذي ذي سبو لو يرهم كننك لك فقال فقد القيابة أشير أنا تايك الجلع هذا أشير أنا تايك الجلع ثوبة أشير أشير أنا تايك الجلع ثوبة يلد وانا حديث بأمر للعلامة يعني هذا الشيء وقع شنن آه، آه، القرآن ينا ينا زنجنا في الجلع جوا جوا أبو بارك كيف sun taɓa karyatawa Allah ta'ala na cewa wa shajar wa najmu wa shajar yasjuda wa najmu wa shajar yasjuda annabin ko dai kace tauraro ko kace shuka wa kake bin kasa da kuma shuka da take tsaye ita ita ce ne tsaye Allah ya yasjuda ne alam tara anna Allah yaqiru lahu man fis samawati wa man fil ardi والشمس qamaru والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حتى عليه العذاب وما يهن الله فما له من مكرم كذوب أفضل به تعالى عيدين من السجل أدوها بذلكم وأن أعلموا أتي بقجاني سوى وأن تسكي الثمن وأن تسكي القطع جلانا دوتا بالتوراوي دو الرسول لإتا سوى أحلا في بقجتنا في الجلانة ومتن نرين يمكن لإتا سوى وصف هو كان يستخدم أبو جنازة في الجلد في إيه ba zai gani ba amma Allah ya faɗa za mu gaskata ko za mu kare ta dole mu gaskata to yadda muka gaskata ubangiji ta'ala ya faɗa alqur'ani dan mai annabi ya faɗa za mu ce ba ba annabi ya faɗa ba saboda haka Allah ta'ala ya faɗa mana cewa kuma da muka yi a tafsirin bara wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu komai yana tasbihi tare da gudu ku ne ba ku gane ba wannan ba zai sa ka kayyata ba هي البخاري عبد الله بن مسعود يجي شو منكسر في هنا كم أبن شو أزامنا عليه الصلاة والسلام أبن شيء لا تجدين يلا سبحان الله تسمع وسوى من هذا نقول لا أبن شيء لا تجدين شو لو ما تجدين أقوى كنا سوى ما تجدين ولكن كيف بس كيف تجدين سبحان الله جيني باكر يد إيمان يروني وتحقوه ما تجدين هو بس كيف تجدين سبحان الله أي شيء شيء ده wataƙila daga ran nan mutum ya zarfi ke nan eh ya hauka shi to saboda irin da imanin zai yake gashi labarin da ake gaya kan annabi ya ce amma muna kan ta bare kuma a ce mu ji ai shi kenan za mu ce diskokai to abdullahi dan masu ne ce mun kasance muna cin abinci wa nasma'u tasbiha muna cin abinci kuma muna jin yana tasbihi muna cin dabino kuma dabino na tasbihi kuma ba za su ci ba Allah ce wa hun fi da dunya suna cikin farfajiyar wato can tsakiyar kogo saboda haka ranar ba za ta ba za ta cutar da su ba saboda haka akwai ranar ta shiga haskenta ya shiga amma ba tare da ya taba jikin su yadda zai cutar da su ba saboda haka abin da ake bukata dan adam ya amfana da shi na hasken rana yana samun kowa amma kuma ba ta yadda za su cutu ba Allah ce zalika min ayatin lahi yadda Allah ta'ala ya tsare su waɗannan shekaru a cikin kogo a cikin irin wannan sifa ubangiji ta'ala ya bar su a haka da ransu jikinan su babu abin da ya same su ga rana suna amfana da iska ba tare da ta kona su ba da iska tana shigo musu suna shaƙa. Allah ta'ala ya bar su haka shekaru ɗari uku da tara ta wani yana da cikin ayoyin Allah wani ya billahu fa huwa al-muhtadi wanda duk Allah ya shiryar to wani shine shiryayye wannan kamar lallacin zuciyar annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah ta'ala yake yi da kada ya ci gaba da damuwa da bakin ciki har bakin ciki ya kusa kashe shi saboda ganin mutanen su sun imani su karɓar gaskiya ya sani cewa shari'a a hannun Allah ta shi ne yake gatar da wanda ya kama hanyar shari'a da iradarsa da yardarsa da amincewarsa to ubangiji Allah sai ya gatar da shi sannan fashewa a hanyar hannun ubangiji take duk wanda ya zaɓi hanyar fashewa da iradarsa da nufinsa da mashi'arsa to ubangiji ta Allah sai dakatar da shi da wannan sai zan ɓatacce ko babu wanda ya zai dawo da shi kan hanya in ba ubangiji ta Allah ya shi da dawowa kan hanya ba saboda haka ashe ba abin ba a hannun sa yake ba don haka kai ya damu kansa har ya nemi abin da ya nemi ya tutar da kansa a bisa da bakin ciki da abin da mutanen da suke kaga wannan yana komawa zuwa ga wancan aya ta farko kan Allah ta ba su in lam tafa ala athari illa bi ibn bi hadha hadithi adafa kaga ana ga masa ana ƙara lallashin sa kaga waɗannan mutane a cikin ku abin da a cikin abin da al'umma suka taso kafirai babu babu wani annabi ma a tafiya to amma da Allah ta'ala ya so shirye da su sai shirye da su suka gane suka shirya to haka shiriyar Allah take su ma waɗannan waɗanda Allah ta'ala ya rukun zai shirye da su in lokacin shirye sai sai su gane sai su shirya don haka kada kada wannan ya dame ka kuma a nan za mu ga cewa sun gudu sun shiga koko wannan yana nuna mana ba annabawa ba ne in annabawa ba su gudu ba in annabawa ne haka za su ci gaba da zama a cikin jama'a su suna wa'azi har lokacin da Allah ta'ala zai ko halakar da wani al'umma in ya so halakar da ita ko su yi imani amma da sun gudu za su yi laifi kamar da annabi yunus alaihi salam da ya fita ai ka ga ubangiji ta'ala ya kama su da wannan cewa azan ne zai bace to ku fitar su je su samu kogo su shiga su koyi da addinin su kuma ya zan karama gare su wanda yana zai cewa ba annaba ba kuma ya rasa duk wani wanda inda yake ba zai iya bautar Allah ba kuma zaman sa a ciki zai kawo ya koma shi ma ga bautar wani Allah to wajibin da yake kansa shi ne ya gudu ba zai ce sai ya tsaya ba ko za a mutu ko za a yi rufi. آه، يعني يجاهد الجنزع ألا إيه، وتحسبهم أيقاظا وهم رقود وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسق ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا الله تعالى وتحسبهم أيقاظا وهم رقود za ka yi tsammanin su a farke suke alhalin kuma bacci suke yi wani kallibuhun za ta yamin wa za ta shimali kuma muna fito ya ce ta ɓangaren dama da kuma ɓangaren abu wa kalbuhun ba su sun jira ayi bil wasili karansu ya shimfiɗa kafafuwansa bil wasili a gaban kofar kogon lawit ala'ata alaihi da a ce za ka leƙa su lawan laita min musirara da ka juya a guje ka bar wala mulika min ba kuma da an cika ka da tsoro da gare shi wannan duk daga cikin kular da uban so tsare wata ubangiji ta Allah ya mutu yadda a yadda suke a kwanciyar su ba za su fito ba a kwanciyar da suka yi a yadda suke kwaso ba za su fito ba Allah ta'ala ya tsare rana ba za ta fita ta cutar da su ba ga kuma iska tana shigo musu suna samu ga kuma hasken rana suna amfana da shi to kuma, kuma ubangiji ta ala ya sanya ya suna yin wani irin bacci irin baccin zobo ga shi da ido buɗe amma ko bacci yake yi ta samu hun aikata sun kalle ka tsada za ka gan su za ka tsammani cewa kidan su a wata buɗe a karshe suke wahun rukun alalin ko bacci suke yi haka wasu malamai suka ce idanun su a buɗe amma kuma suna bacci irin yadda zomo yake yi har wasu ma suke cewa ubangiji ta'ala ya wasu daga cikin malamai suke cewa ya bar idanunsu a buɗe domin fa idza baqiyat zahirata hawa hawa'i da asqalaha in ya zan suna buɗe iska na shiga to zai idan idan ya zauna lafiya amma inda za su rufe idan da zan kasa idan iska ba ta shiga to duk idan zai iya samun matsala sai za a kabarci yadda iska za ta rika bugunta tana shiga ce shi ne Allah ya ce wa tahsabuhum ayqadahum wa hum wa hum wasu daga cikin malamai suka ce tana yiwa kuma saboda tsananin tsarewar da ubangiji ta ala ya mutu shine ma idan mutum ya leka sai ya fi kamar ma a mutum ba wai ma idanunsa zai gani cewa abu zai ciki ba ba saboda Allah ta'ala ya tsare su sai ya sa wa mai ganin su mai leƙen su da da zarar ya leka zai ta cewa wato bacci su idan mai bacci a a mai bacci da kashin za ka gane bacci in kowa ba ciki ba za ka gane to amma wannan sai aka yi su a cikin yanayin da za ka bi cewa ba ba suke yi ba wani daga cikin malamai su cewa wataƙila ma daga tsoron da ake wa mutum yayin da zai je idan su su samari na siya karfi su bakwai a cikin kogo har zai su cewa ma da ƙarƙar fashi ka ga dole su a guje yanzu a gudun da ba a shiga a idan su su su bakwai kuma ga su ba alamar cewa ba suke duk wannan abu ne na Allah ta'ala ya tsare su daga cikin wannan abin daga daga wanda zai iya zuwa cutar da shi ne ce wani kallibu hum za ta da wa za ta shi mali muna jujjuya su muna jujjuya su dama da hagu ta ta'ala sai ya dingina jujjuyawar zuwa gare shi ko sai a juya su dama ko sai a juya su hagu a juya su dama a juya su hagu kaga ba a ce suna kwanciya rigingine ba ko da rigingine don wannan shi ne mafi kama da kwanciya ya kwanta ta bangaren dama ko ta bangaren hagu ba ya yi relan ba ba kuma ya rubuta ba sai ba a kaɗi wannan ba a ce ya a kifar da su ba sai a ɗaga kuma sai aka ce dama da hagu wannan shi ne ya fi kamala da barci ka kwanta a hannunka na dama in ka sai juyi ka juya hagu to sai muka rika ya kuma Allah da Allah sai ya rika juya su don ya nuna maka cewa bai barci ba a jingina masa aiki duk da cewa su ne za su juya lokacin juya ne su juya kamar yadda mai barci in ya gaji su juya to amma a lokacin da yake barci bai san yana yi ba bai san san da ya juyin ba ba kama sai ya juye ya buge wani kuri ya ke wani ya fada cikin wani abu ko wani ya kwanta barci ya je juyi ka ga faduwa da wani ba ya iya barci a kan abin nan a kan benci kuma da bai san san da zai juya ba ne tashi biyu ko ba zai rage hankali ba sai biyo da zai biyo to sai ubangiji da ala yake ya jingina masa ya azuri da ke wani ba muna su ya wuce sai ya nuna maka cewa mai bacci ba a jingina masa yi idan mutum ya yi yana bacci sai ya yi wani abu a cikin bacci wani ya aje furarsa sai ya je juyi sai ya make furarsa zai biya eh to a tarbi ne a bar muku shi a tarbi ba a ba a jinkina masa aiki ko ba a jinkina masa aiki to zai biya ko ba zai biya ba eh ba zai biya ba idan idan idan furar ta riga shi kwanciya a gurin ta riga shi zama a gurin wato mutum da ya aiki furar ta sai kuma kwanta kusa da ita to kaga anan ai akwai ganganci za ka za ka idan kuma kana bacci kawai zuwa ai da furan da ne kafa ke shi nan ne ruwanka ba ruwanka saboda ka shi zubar da furanka to shi ne Allah ta'ala ya ce kalli mu ne jingina wa ya jingina wa kansa shi yasa a cikin bacci da mutum zai ji ya fi masu ba ta saku ba da a cikin fashe mutum zai ce na maka kyautar ta na mota ta na yi na ba ka ita ka ta da ke yana magagin bacci sai eh, eh, na ba ka motar ta ko ba za ka je ka kai rigima ka ce ake kai mun kyautar ta ba a lokacin ba da kaya abin nan ko ko kawai aka ta da kai an ana wani yana bin kudi ko ya ce eh yana bi na yana bi na kaza sai yana bi na dubu ɗari to a cikin bacci ya faɗa haka to ba za a kama shi a ce ai kai ka faɗa yana bin ba saboda mai saboda a lokacin duk abin da yi ba a jingina masa ba ya da irada saboda haka ba ya da abin da zai faɗa a ji wannan maganar tashi to ubangiji ta la rika ya su za su yamin wa za su shimali wa kalbuhum basitun zira'aihi bil wasi garansu kuma ya shimfida zira'aihi kafafuwansa wato irin kwanciyar da gari yake yi yayin da yake gadi wato ya kwanta ya miƙe kafafuwansa na gaba zira'aihi suna kafafuwansa na gaba shi wasili a gaban a gaban wannan koko saboda haka kaga duk wanda ya zo ya hango gari da bisa wannan kwanciya ya san kwanciya ce da ya yi ta shiri ba wai kwanciya ce ta bacci ba alhalin shi ma bacci ke kamar su shi ma bacci ke kamar su to yadda Allah ta'ala yake ba su uzura ayyukan wasu bai ce shi an jujjuya ya ba kamar da aka juya shi shi ya sa wasu malamai suka ce to waccan jujjuyawar da Allah ya rika yi musu ya musu ita ne don zai kara tabbatar da cewa ba bacci suke ba ba ba ba abin nan ba a mace suke ba bacci suke yi sai a yi bacci shine ya rika jijiyawa amma ba wai dan idan ba a juya su ba za su yi an fahimta shi inda haka ne to da karar ya rufe karar an ce ana jijiya shi amma ba a ce ya ce ba ba su jira ayyukan wakil yana nan haka kuma har lokacin da aka kashe. kuma da aka tashe su da a ce sun gan shi da a ce ya rufe ya rufe kuki ya zama kasa idan su gaba da shi ba in an zo da tabi haka gaba za a rika cewa wa kalbu hum abin nan ta rabu hum kalbu hum ko ta kalbu kalbu ko ko ta rabu hum kalbu hum ba ya riga ya rufe ba amma san da shi ba to haka wasu malamai suka ce wannan jujjuyawar dai a ƙara tabbatar maka da cewa suna yanayin mai bacci ba yanayin wanda ya fi matacce ba lokaci ya yi za mu tsaya a nan abinda muka faɗa daidai Allah babu lada abinda muka kuskure Allah ya dubara wa sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh